To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a kulare mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasu aminin alhamdulillahi jama'a muna tare da maulana shak ah, dahir umar suleiman bauchi da kuma shayina shak mai barota da kuma shayina shak ahmad imam bauchi alhamdulillahi wannan sanarwa ne wanda manyan mu uh, ah, suke son karatun da za su yi na gobe allah ya kai mu gobe ranar alhamis ko da yake gobe a ah, shehimu shak sidi bashir yana da karatun da yake wani alhamis amma mun doki wannan nauyi mun sa hannun shak malam ɗahir wanda zai wa shak bashir insha Allah kana saboda manyan mulmunmu nan wai suna da manyan mallumanmu nan wai suna da muhimmiyar zance da za su gabatar zuwa gobe wai zuwa ga gwamnan kano insha Allah amma kan haka za mu ɗauki abin magana zuwa ga Sheikh malam ahmad imam Bauchi minti biyar daidai shin in an ce sako zuwa ga gwamnan Kano kowa zai mai ake ya min kasa mun san maganar Shak Abdul ne to amma shin minti biyar kama Allah kai mu gobe Shak Ahmad me kake da shi in Allah za a ji sau bayanan sosai da yawa a bakinka assalamu alaikum To, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki tare da Sheikh Tahir Suleiman tare da uh, Sheikh Mai Barota. Duka ina mana sallama irin ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Takaitaccen a bayani da zan gabatar a daidai wannan lokaci wanda insha Allah zuwa gobe za a samu cikakkun bayani akan abin da ya shafi wannan kadiya ta Sheikh Abdul Jabbar wanda alhamdulillah wannan matsala wanda take har a yanzu take ƙasa wanda ba a ce komai a kanta ba musamman kamar abin da ya shafi ita gwamnatin Kano wato ina nufin shi a Abba Kabir Yusuf wanda Allah ya ba shi daman samun wannan kujera. wanda yana da kyau a daidai wannan lokaci gaskiya shi gwamna ya sake waiwayo kan abin da ya shafi wannan matsala ta Sheikh Abdul Jabbar domin a Sheikh Abdul Jabbar hakika abin da aka tsare shi a kansa na cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan wannan batu shine wanda za mu zo mu fede wa al'umma cewa gaskiya akwai nau'i na zalunci a cikin faɗin cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai insha Allah zuwa gobe idan muka zo za mu yi cikakkun bayanai domin akwai waɗansu abubuwa da aka biyo da su ta hanyar da za mu iya tabbatar da akwai zalunci a ciki ba yana nufin kuma dukkan wani abun da ka samu ya faru da mutum a ce a ta ko ina za a samu daidai ba eh, amma kuma ba dole a ce ko me ba daidai ba so wanda in Allah ya yarda za mu yi cikakkun bayanai ta yadda mutane za su fahimta yanzu misali daga cikin nau'in zaluncin da nake so in dan fara ɗosana mana kaɗan ga ita kanta fiskar da aka gabatar da wannan muƙabala ɗin sarki zaki ba zai yi a ce za a zo a yi muƙabala a kan abu sannan a ɗauki ɓangaren da nake da matsala da shi a ce shi ne zai mun alƙalanci a kan wannan matsala ɗin ba domin a ƙa'ida dole za a iya samun matsaloli sannan abu na biyu kaga ɗauko mintuna guda goma a ce su ne kacal za ka iya ba da amsa a cikinsu to akwai matsalar da wallahi sarki zaki ana iya tattauna ta a kai wata ana tattauna ta akwai mas'alar da za a iya kai wata ana tattauna ta tunda matsala ce da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da yana da kyau an biyo abun a bisa adalci sannan ah, wato rashin adalci da har iya wanda aka fitar din lokacin da aka samu datse zantukan da yayi wanda yayi batutuwa amma idan aka katse zantukan sai a ji kamar shi yake jingina wa annabi wannan abu alhalin yana ce ana jingina wa annabi kaza ana jingina wa annabi kaza duk da idan muka ɗauki wa'yansu kalmomi na nauyi amma alhamdulillah dukkan wa'yannan kalmomi dai yana abun da yake batun kore su wa annabi yake ba wai yana tabbatar da su wa annabi sallallahu alaihi wa alihi ba wato dukkan wani abun da dan adam zai iya tuhuma a cikin lamarin duk abun da zaka tuhuma in ka dawo sai ka ce kore wa annabi yake kuma yana da kyau mutane su dinga lura tunda an tambaye shi menene manufofinsa ya ce ba yana nufin zagin ma'aiki ba yana nufin kore wa annabi waɗannan kalamai da aka ji yana faɗan su waɗanda suke masu girma to ka kaddara cewa ko da babu suma sai aka ce to waɗannan kalaman fa ba yana nufin jingina su wa annabi bane yana nufin kore su wa annabi ne to ai ko a wajen ma tun da dama ba so ake a ce ya zagi annabi ba so ake a ce dama bai zagan ba to mutum yana faɗan haka to da ya kamata a kalli waɗannan zantuka ɗin kuma dama abin da mutum ya tabbatar wa kansa e, wato shaida ta farko ikirari shine abin da ake fara bukata wannan amma ba zuwa gobe insha Allah sarki zaki akwai biyu Ok saura minti biyu ko okay to babu laifi to saboda haka da Allah eh, to a jikin wannan da Allah muna kiran al'umman musulmi wannan eh. al'umman musulmi da muke kiran su kuma duka ɓangarori na musulmai baki ɗaya. kar su ɗauka adalci ta taƙaita daga ɓangaranci. misali watakila idan kai ɗan ƙadiriya ne ka kaddar ɗan ƙadiriya kawai zaka masa adalci in kai dan tijjaniya ne ka dauka dan tijjaniya kawai zaka masa adalci in kai dan salafiya ne ka dauka na'am ka ci lokacin ka minti biyu nan na tsaya da shi saboda magana da nake so ka ka ba dama daya maganan da kai ka ce akwai zalunci cikin maganansa na'am ina tuna lokacin a malam jibar ina gani ni da kai mun yi program da ka nuna cewa komin da ya faɗa a ba haka eh, ba bi mana bai da daɗi amma ga abin da ke to ya me kuma ce bi mana azancin cewa kuma yanzu zalunci ya shigo ci kan kuma ga very good yeah. very good very good sarki zaki wannan tambayar ka tana da muhimmanci kwarai da gaske wato ta ɓangaren abun da nake faɗa ta ɓangaren lafuza da aka yi amfani da su ta babin uslubin isar da saƙo a wannan ne nake batu a wancan lokaci ɗin kuma har a yanzu ma akan haka nake wannan uslubi ɗin har a gobe ba ina goyon bayan layin uslubin isar da saƙon ba to amma ina batun zalunci wajen cewa ba yana nufin aibata annabi da kalaman ba sai aka mayar da su da sunan cewa yana aibata annabi ne da waɗannan kalaman wato wannan ita ce fiskar zaluncin da nake batu a kai tun da dama idan mutum ya furta akwai kaga batu akan lafuza sarki zaki sai abubuwa da yawa insha Allah gobe za a sha bayani akan wannan matsala abin da yake nufi ga haka amma insha Allah gobe zai sha tambayoyi sosai akan wannan eh eh babu damu babu laifin insha Allah amma yana kan bakansa cewa wannan usulubin da malam gaskiya tare da shi amma a hukuncin da aka ɗauki wai shi kuma haka yana ganin zalunci ne don Allah ya da gobe malam Ahmad zai mana sosai insha Allah to za mu doki abin zuwa ga shak mai barota shi ma minti biyar mu ji shi shi ma me yake da shi akan wannan zance ah, ba mu magana kaɗan saboda dukkan sun ga na zauna da su lokacin mala abdul jabbar shi yasa maganan kowa ni na kaban magnet ne maganan kowa yana kaina haka ne abinda aka abinda aka san abinda ka faɗa jiya zan dawo da kai baya sosai ma tagi shek mai barota muna tare da shi zamu ji shi ma me yake da shi na minti biyar kamun Allah ya kai mu gobe ya warware mana sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek mai barota wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa salatu wa salamu adal fatih al-khatimi wa ala gami da lamarin malam abdul jabbar abinda ni nake faɗa nake komawa nake ƙara faɗa tabbas a duniya abinda ake dubawa dukkan ɗan adam inda musulmi ne yana da alkhairi yana da kuma akasin alkhairi to idan mutum ya zamanta cewa ya aikata alkhairi sai aka samu waɗansu kurakurai da ya zo ya aikata to sai ka duba alkhairin da ya aikata sai ka shafa waɗannan kurakurai da ya aikata haka ma manzo Allah sallallahu ya faɗa yace wa atbi sayyi'ata da tamhuha idan mutum yayi mummunan aiki to ya share ta da kyakkyawan aiki a kaddara cewa malam Abdul Jabbar yayi kuskure anan to a baya bashi da ayyukan alkhairi sai mu duba ayyukan alkhairin da ya a baya Allah ma mai tu mai mai amsan gafara ne dukkan mu nan bayin Allah ne ko kuma za mu iya yin laifi za mu iya yin daidai annabi ya ce kullu bani adama kadda'un dukkan dan adam mai kuskure ne wa kairul kadda'ina at-tawwabuna mafi alkhairin mai kuskure kuma in yayi ya ce na tuba to a kaddara shi Abdul Jabbar yayi kuskure a lokacin da aka kai shi kotu a ka'ida na ilimin shari'a na musulunci akwai malam mai tufa duk mutumin da ya zama alkali a duniya in dai a shari'ar musulunci ne to in ga bai san tufa ba to ba cikakken alkali bane akwai abin da ake cewa almudda'i shine wanda yake kara akwai almudda'a alaihi akwai wanda ake kara akwai hmm. almudda'a fihi akwai abin da ake kara a ciki to sai aka kawo shi a wannan lokacin sai ya ce ni ban aikata ba ni da ake kara ban aikata ba abin da ake min tuhuma ni ba haka nake nufi ba to shine shari'a ta karantar ta koyar ta tabbatar ta ce al-iqraru aula min shuhudi ka furta ka aikata abu shi ya kawo masu shaida idan ka furta ka aikata abu to ba a buƙatar shaida to sai ka ce baka yi ba to a wannan babu wani hurumi ma ba wani hurumi na shari'a da ta isa ta tsare ka illa sai a ce ma wanda ya ce ka aikata ya kawo hujja hujjan kuma sai ka yadda ka aminta tukuna za a kama ka a rufe ka to saboda haka muna kira ga ainihin gwamnan jihar Kano ya duba akwai waɗanda mutane ne wanda ba su kai darajar shi Bala Abdul Jabbar ba hmm. duk da mu 'yan ɗarikan Tijjaniya ne 'yan failan Shehu Ibrahim hmm. amma sufi ne dan mu kuma yayi ma addinin musulunci aiki daidai gurgudu ya wa ainihin al'ummar musulunci aiki daidai gurgudu a kaddara cewa ya yi laifi an kai shi an kulle shi to ga waɗansu daga baya wanda ba masu daraja ba ne irin nashi sun yi laifi an kulle su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an je an sako su to ina kuma ga mutumin da hatta addinin musulunci ya ba da gudunmawa kai hatta ma tafiyar wannan gwamnatin ya ba ta gudunmawa saboda haka ni babban abin da nake kira shine mu yi adalci a cikin duk abin da zamu yi kuma kamar yadda Allah yake cewa wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa qaraba littaqwa ko da baka son mutum to kai mai adalci domin adalci shine mafi kusa da tsoron Allah saboda haka babban abin da nake kira na'am eh, babban abin da ka biyu a minti ka biyu kai bayani gobe ya sha Allah <laughs> eh na tuna lokacin da bora kai ma kai magana cewa hakki akan sallallahu alaihi wasallam ba a yafiya sa'annan kuma cikin magananka yanzu ka nuna cewa akwai waɗanda kai malam Abdul Jabbar ba sun yi maka irin na malam Abdul Jabbar an sa su minti kadan an fito da su bi mana bi mana kamar an yafe musu kenan shi sa shi hmm. malam Jabbar ya kamata ba kana ganin ba yafe masa to ya maganan cewa lokacin jabbu da boran nan cewa hakki na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yafiya wannan kai ma ka haka ya irin ya me yasa yanzu kake neman a bi ma yafi Eh to ai mu a matafiyar mutum tun farko ba ma ganin ma shi Malam Abdul Jabbar ya aibata manzon Allah mu ba ma cikin wanda wanda suke ganin ma ya aiba cikin manganin shi babu aibata manzon Allah kariya ma yake ba manzon Allah mu ana mu fahimta ita kuma da bora ai ai bata manzon Allah da shi sa aka zartar mata da haji kuma hmm. yau inda muna da tabbaci cewa Abdul Jabbar ya aibata manzon Allah ba mu da shi mu za mu hmm. fito mu ce ma a kashe shi hmm. mu za mu ba da wannan shawara mu ce a kashe shi ya aibata manzala domin man sabbar rasula yi kutal duk wanda ya zage manzala kashe shi ake yi amma malam abdul jabbar muna da tabbaci a irin namu fahimtar bai aibata manzan Allah ba wani gamayya ne aka yi kawai aka yi amfani da wannan gamayyar domin a durƙusar da shi kuma a zalunce shi kuma muna da hmm. dalilan mu da zamu tattauna akan Allah kai mu gobe wanda yake tabbatar da cewa abin da ya faɗa kariya ke ba manzon Allah ba baro ta maganar da ka faɗa nan kana da hujjar da zaka kare kanka sosai kuwa sosai insha Allah baji ya ka minti ka ya kai Allah kai mu gobe Allah insha Allah insha Allah to alhamdulillah jama'a shi ko <laughs> alhamdulillah muna tare da malam dahir to malam dahir shi tun da farko shi ya nuna gaskiya ba shi tare da haka mun zauna da shi kamar in zan akalla dai kamar so hudu ko sama da haka ah, shi ya nuna cewa ah, a duk wayan ababa shi ba shi tare har ya nuna cewa wai a dama shi da malam jabbar suna wa juna raddi amma a wannan gaskiya akalla shi ba shi tare da wannan ah, ya faru to amma alhamdulillah jama'a za mu ji shi ma zai sake maganansa ko dai a'a yana kan makansa da jiya. To za mu ba shi ma minti biyar mu ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum sarki zaki. Ina farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. rahman rahmanir rahim wa bihi nastamiddu wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. sarki zaki kamar yadda ka faɗa ne cewa dama tun farko hmm. ban taɓa tunanin cewa wai Malam Abdul Jabbar ya zagi manzan Allah ba, kuma hatta waɗanda suka ce ya zagi manzan Allah ko ya ɓatanci ga manzan Allah, su ma hikima suka yi da 'yan dabaru suka so su fito da abin da suke gani shine zagi, kamar a ce da ya ce sun mai da manzo kamar bunsuru sai a ce to na kalmar, kenan baka nuna ba, ka faɗa kenan. wallahi sarki zaki kan al'amarin mala abdul jabbar ni dai ina ganin allah ya nuna aya kwanan nan a wata tasha daga cikin tashoshin facebook naga malam ahmad ya kama wani malami da cewa ya kawo masa lafazi hmm. wannan malamin ya gagara kawowa ƙarshe sai ya zagi malam ahmad ya ce mishi daƙiƙi. Mm. Oh. haka ya ce wa malam ahmad dakiki mm. to ƙarshe dai kenan tunda ya gagara kawo lafazi shi ma kenan sai a masa hukunci a ce ya zagi manzan Allah tunda ya mm. faɗi abu aka ce ya kawo lafazi bai kawo ba saboda haka sarki zaki na taɓa faɗa a nan shafin naka cewa in an bi na lafazi lafazi to kowa fa sai an kama shi Mm. Mm. saboda wataran za ka fassara abu ne bil ma'ana wataran mm. za ka fassara abu ne eh, abin da suke kira tarjama ta hatan lafz ko kuma harfin bi harfin wataran kuma bil ma'ana wataran kuma hurra ya danganta da irin yadda za ka tarjama abu to saboda haka maganar kadiyar ma saliba ne bin tifa'il maudu da Allah ya tashi kama ɓangarorin da suka haɗa kai suka tuhumi Malam Abdul Jabbar sai su ma Allah ya dinga kama su ana tuhumar ɓangarorinsu da abin da aka tuhumi Malam Abdul Jabbar. Mm. Alhamdulillah sarki zaki ba a isa a ce duk 'yan Tijjaniya sun tafi akan Malam Abdul Jabbar ya zagi annabi ba. Don ga irin su Maulana Profeso Makari ga irin mm. su Malam Munir Koza. ga irin su malam mai barota 'yan tijjaniya ne 'yan gaba-gaba ne ba su yarda ya zagi manzan Allah ba kuma ya zuwa yanzu su ne ya tabbata suke kan gaskiya saboda an gagara mm. tabbatarwa ɗaya kenan mu koma ɓangaren hatta izala ba kowanne ne yake ganin ma Eh, ina gani ya dan samu matsala na network ne. Kuma akwai akuri ya samu na na na tsayar da lokacin sa. Mhm to. Eh, mai akuri na. Malam malam dai ya dan samu matsala. Eh. Kaga in dai da da gaske ya zagi annabi kawai ya zagi annabi me na cewa akwai siyasa. Hmm. Har ma ya dinga cewa shi tun a farko ya ce akwai siyasa a cikin lamarin. To kaga hmm. wannan yana nuna ma da gaske akwai siyasa. Kuma da Allah ya tashi kama su waɗanda suka yi majin sai Allah ya sa faɗa tsakaninsu wallahi tallahi ba wai malam munir koza da ya ce labarakan lawa fi hilmaja ba inda dama shi tun farko bai goyi abun ba a'a wallahi su ya su sai da ta kai ga yan majan ana kiransu da yan interpret hmm. hmm. wadda suka haɗa addinin musulunci da wani addini na daban su ya hmm. su sai da na ya dinga sa musu suna ya dinga azazzalansu ya dinga sirfarsu kuma suka gagara kare kansu saboda tsaban sharrinsa da duniya ta shaida suka hmm. gagara kare kansu daga wannan nau'in sharrin dole suka zira masa ido suna kallonsa ba yadda suka iya da shi saboda haka sarki zaki malam abdul jabbar abinda ɗazu na faɗa wadda ka so ka kawo ba shine wai tsakanina da shi a baya ana raddi ba ba haka bane cewa na yi a baya Malam Abdul Jabbar mu ma 'yan shi'a yana mana gani-gani kuma yakan faɗi munanan magana a kanmu. Amma daga mm. baya mun ga ya daina. To wannan shi ne, wannan bai sa lokacin da aka zalunce shi sai mu yi tunanin ai a baya ya soke mu ba, ba ruwanmu da wannan. Afallahu amma salafa. Minti biyun ka. yawwa mm. so ala ayi halin sarki zaki abinda nake cewa shine kaka ci minti biyu ya kure ya kure minti biyu kai magana cewa kamar a an lauya maganansa ne saboda wasu kalamun da yake cewa shira korewa ne yana cewa annabi kamar kaza kamar mm. a malam ya san kawi masoyina amai da annabi kaman bunsu kaman kaza to shin akwai malamin da muka zauna da shi yake nuna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam hata maballin rigansa ma in kan muna nashi bi ma'ana zagi ne to yau ka cewa annabi kaman kaza ai kaman bunsu kaman nan ko da ka zo karewa ne bi ma'ana zagi ne a haka to wannan malami irin wannan fassara da ya bayar kenan cewa ai wannan kaman kazan kare wanda kake yi kaman kazan da ka faɗan ba a ita ma zagi ne shin me za ka faɗa akan haka na minti ka da ya saura eh, ya dan samu matsala na network eh na insha Allah zai zai dawo ya bamu bayani insha Allah akan eh, wannan eh, lafazin ai don kawai don tambayar sare da na bada amsa amma bari in jira <laughs> abu akwai magana a bakin sa. Eh sosai. Sosai sosai. Sarki zaki. Na'am shayi. Na'am. Sarki zaki fahimce ni. Shayi na shak ma ɗaya. ku yi hakuri Allah ya da ɗayan. Ah, ah, eh. Sarki zaki ka eh. lura da wani abu ba cewa wancan maganar cewa take yi idan mutum ya soki maɓallin eh. annabi. To shi kuma so yake yi ya ce maka wasu ne suka mai da annabin haka ba wai annabin ne ya zamo haka ba. Mm. sun mai da annabi sai ka ce bunsuru ɗabi'ar bunsuru ne mm. a ce a awa ɗaya ya bi wannan ya bi wannan ya bi wancan sai wasu suka ce mm. haka aka annabi sai ce sun mai da shi kamar haka ba cewa ya annabi ya zawo haka ba ka lura hakaitowa hakaitowa ba cewa ya annabi ya dawo bunsuru ba a'a sun mai da shi kamar haka kuma bai kamata su mayar ba akwai bambanci korewa yake shi ko yawwa Eh, sarki yana waya don na zo a san maganar kan nan ba tabbatarwa yake ba na eh aha to alhamdulillah naga mala ahmad ko ahmad sarki eh, ka bani kalma daya <laughs> ku bani kalma daya to bismillah mala ahmad an baka an baka yawa watan abinda nake so mutane eh, abinda da eh, mutane yana da kyau su bambance tsakanin hakaito magana eh. da kuma jingina magana da kan mutum. Wato akwai bambanci shi yawa hakaito magana yanzu misali Allah a cikin Alkur'ani yana wa qalatil yahudu uzair Allah wa qalatil nasar al-masih Allah kaga wannan ka hakaito maganar Allah ba shi zai hana ko ka faɗi waɗannan lafuza komai nauyin su sai ka faɗa amma tunda ba kana nufin annabi da su ba kai kana kokari ka kore amma kana tabbatar da wanda ya faɗan kuma gashi ya faɗa wato a fahimci batun da nake maganar anan ya magana gobe insha Allah saboda eh, akwai batun misali eh, insha yau misali kamar misali eh, shai tana ba da labari akan malam bai baro ta ko kuma malam dayar shi ce ah malam dayar wallahi sun mai daga kaman busu don Allah ya za ku ya za ku fi kun ji daɗi haka yau a'a ai waɗanda su suka bai da shi kamar kaza din su da wanda ba za mu gani daɗi ba. Sarki zaki, bari mu baka misali. Bari mu baka misali, za ka fi ganewa da wannan. Duk da Malam Ahmad ya kawo yanzu misali a cikin maganarka yanayi ba zai iya haifar da ka ce ‘yan haƙiƙa sun mai da Shehu Ibrahim kamar Allah ba? Ba za ka iya faɗa ka ba, in ka faɗa ka zage shi. Sosai. Haka ah. zage shi ban ka haka. Kana hakaito abin da suke faɗa ne. Kana hakaito ma'anarsu ne. Kana hakaito kana nakaltowa ne. Don Allah jama'a masu sauraron mu kowa bude zuciyan shi don Allah kan wani ya zo da hate in Allah ya kai mu gobe. Wannan abu ana yi ne domin fahimta. Shi yasa ni hmm. ina tambaya malluma ba wai ban sa abin da ban sai a'a ina tambaya ne saboda wala Allah kai abin da yake zuciyanka ya wanke a cikin zuciya ko kuma hmm. zuciya. Hmm. Haka ne. Sosai. Ah. don Allah kan kowa da ke shi. Sosai. A ah, tambayoyinka masu kyau ne sarki zaki. tambayoyin ka mai masu kyau ne. Okay good. A ah, she mai barota kai zai ma wannan tambaya. Kamar misali na eh, shi Dr. Idris. Na'am. Abin da ya faɗa. Eh. Ali an ce a zance da ya faɗa inda kaman yana kawo zancen nan wurin kamar misali ya fara ai ibn taymiya ban neman taimakonsa ai abdul wahab ban neman taimakonsa al usaimin ban neman taimakonsa manzo Allah ban neman taimako an san wayannan wai mutanen kirki ne a wurinsa to amma wai eh, shehu tijani ban neman taimakonsa shehu ibrahim ban neman taimakonsa shehu abdulkadir ban neman taimakonsa har manzo Allah ban neman taimakonsa to wani suna ga ah ai wa'anga mutane mutane banza ne a wurinsa shi kuma ya to shi dai yana da wani kufa ko ba haka ba to shi ne kuma a zo kuma ta kalman nan oh jama'a oye eh, ta ku bari ta ku bari ku she a zo kalman nan ai bun suru ni da kai mun san cewa ba dan ba ne ba wani abin eh, eh, kirki ba ne sai a ce wai abin nan. to nan ta kalmar musulmi in dai za compare da shi a da shi an idrisiyan nan ba hmm, hmm, ya daidai da hakan yawwa to alhamdulillah sarki da ya zo eh. sai da ya lissafa su kuma sai ya haɗa su da manzan oh, sun lissafa wai ya sa ibra taimiyya eh. ya sa albani sai ya haɗa da shehu tijjani to sai ya bai da maka tumi saboda ya haɗa da masoyan shi to amma sai da Da daman waɗannan duk maƙiyansa ne waɗannan Muhammadu sallallahu kaga wannan ya tabbatar wa yake ba korewa yake ba eh, banda wannan sarki tsage eh. ai akwai magana da tafi wannan muni ma wanda mutane hankalinsu bai kawo kai ba da ya buɗe baki ya ce annabi Muhammadu Allah bai isa Allah bai annabi Muhammadu bai isa Allah ya abu dan shi ba hmm, wannan magana ya fi eh. na farko ya fi muni sosai ba ba na Abdul Jabbar ba ya fi wancan ma da yace baya neman taimakon Shehu Tijjani ba wannan magana ta fi muni akan wancan amma mutane hankalin su bai kai ba Annabi Muhammadu bai isa Allah ya abu dan shi ba hmm. to kaga wannan kalma ce da duk wanda ya faɗa ya kamata wannan yi radda ne kashe shi ya kamata yi duk wanda ya faɗa wannan maganar wallahi hukuncin kisa ne akan shi saboda shi tabbatarwa yake yi yana nuna annabu bai isa ba shi ko mal abdul jabbar hakaitowa ne misali irin waɗannan hadisan muna da su gobe za mu fito da su mu karanta wa mutane annabi ya yi fitsari a tsaye kaji sun bai da manzon Allah kaman ba ma guje maguzawa suke fitsari a tsaye fa kaga yana ba da misali ne yana korewa manzon Allah ka bayyance ni amma ba wai shi yana tabbatarwa ne. abun na mai zafi ne a rai kaman annabi a ce ya yi fitsari a tsaye abun na mai zafi na mai ciwo ne wannan bayani mun ji <laughs> insha Allah shi ma minti daya Eh, to, an bani minti ɗayan. Ok, ok, to da na so cika. To, shi ke aman tahir bismillah. Eh. To, Misali, a har kullum misali zan baka. Wane ne kan yanzu misali, ai Allah yana da tausayi kuma yana da kyauta. Hmm. Amma da ya tashi sai ya kawo abin da Yahudawa suka faɗa a kansa. yadullahi madlula hannun Allah a naɗe take hannun Allah a naɗe take don haka baya ba da kyauta Allah sai ya kawo amma yana kawowa ne a babin nakalto abin da yadda suke ganin Allah ba a yadda shi mm. Allah yake ne ya kawo ba mm. ya kawo cewa gun da Yahudawa suka ce Uzairu ibn Allah Uzairu dan Allah ne kaga Allah ne ya ce idan aka ce yana da ɗa takadus samawati wal ardu yatafattarna kaga sama takan yi kamar ta kekkece kamar ta daddare in aka ce Allah yana da ɗa amma sai Allah network hmm. Insha Allah gobe da na san malluma za su gyara network din su kamin su zo in Allah ya Yau muna dan samun matsalar network ko Malam Ahmad eh, eh. to ah, alhamdulillah kamun dai shek ma ɗahi da kawo saboda lokaci yanayin lokaci za mu ɗauki abin magana zuwa ga malam ah, ahmad shi ma ya yi miti a to ya eh, saboda allah ya baka misali ka gano wasu ne yake nakalto su, hmm. sai ya baka misali ya ce ai yahudawa ne suka ce uzairu ɗan allah ne hmm. yana kawo fahimtar su ne maukifinsu ne ra'ayinsu ne Hmm. wujhatu nazar nasu ne yake kawawa ba hakika yake kawawa ba inda yana tabbatar ma kansa ne sai a ce zagi da gaske mallam abdul da cewa yayi annabi yayi kama da bunsuru shikenan amma in yace sun dauki annabi sai ka ce kaza wannan yana hmm. nufin hankalce yadda suka dauke shi kenan domin ɗabi'a bunsuru ne ya bi nan ya bi nan so wannan ababin nakaltowa ne tare da korewa zuwa ga manzan Allah kuma a wannan babin na kaltowa tare da korewan tunda an tambaye shi ya ce ba nufin zagin manzo Allah yake ba ba wani hukunci a kansa wannan shine wassalamu alaikum wato Sheikh Ahmed kaba kana da binti biyu shi a cika wannan da addu'a eh, eh to alhamdulillah wato dama abinda nake so duniya da Allah su fahimta kuma su yi adalci akan wannan batu fiskar da shi Dr. Idris Abdul Aziz ya tabbatar da abun da fiskar Malam Abdul Jabbar akwai bambanci ga bambancin a fili yan uwa ga bambancin a fili lafazin da shi Malam Idris abdulaziz ya yi amfani da ita da yake cewa annabi ma ba na son taimakonsa kaga yana tabbatarwa ne ba cewa ya yi mm. wasu suna cewa ba sa son taimakon annabi ba da cewa ya yi akwai masu cewa eh ba a son taimakon annabi to da kaga sai a ce exactly amma nan bangaren Sheikh Abdul Jabbar ba cewa yayi annabi kamar kaza ba a'a an mayar da kenan akwai wasu ne suke mayar da annabin hakan is mean that shi bai tare da waɗannan da suke mayar da annabi kamar kaza din kuma bai yadda da wannan kalmomin ba to wato bambancin ita ce hunaka alfarku bainal wato wato menene zamu ce tsakanin tabbatarwa da korewa shi Malam Abdul Jabbar korewa yayi shi bangaren Malam Idris tabbatar da maganar yayi dan Allah a fahimci wannan bambancin a fahimci wannan bambancin amma sarki zaki yau kana ji eh. ga magana ɗaya tun da dama minti biyu da cewa yayi malam Idris da cewa yayi akwai masu cewa annabi ma ba sa son taimakonsa sai yana musu raddi kaga isbida yana kore maganan kenan ni kaina ba zan taɓa cewa ma ko da abin da nake na faɗa na cewa su'ul adab ɗin ma ba zan faɗa ba amma yanzu ya zama su'ul adab ne saboda shi yake tabbatar da maganar ba cewa yi wasu ne suke jingina wa annabin hakan kuma yake kore hakan ba wataƙila an fahimci batu to ni kuma magana na da ƙarshe domin ya shak mai barota shak ahmad imam sa'annan shak dahir ni ma ta haddin da nake wulgawa saboda shi malam jaba yawanci lokacin da ake magana ya ce wasu yi buhari ne da muslim kamar da su yake yaki shi yasa in Allah mm. in za ku zo ya kamata a zo mana da wannan littattafan nan na sahih buhari da kuma muslim a zo mana da mm. su sai a nuna waɗannan ababa a nuna cewa a ah, wannan example ne ba haka ba kamar kan da mm. cewa minti goma da ka bashi bai ishe shi ba in sha za ku doki irin waɗannan lokaci mu samu awa biyu ko ku batar da waɗannan ababa kuma ku nuna cewa ga abin da ake littafi in sha Allah inda mu ma duniya muke baku a nan cewa abin da kuka ce ya masa kaɗan nan insha Allah ku zo ku zo ku nuna wa jama'a ah, mun gode za mu so cikin kwallon mu ah, shek ɗayar ah, ya mana addu'a insha Allah Allah kai mu gobe na mika wa <laughs> Mala Ahmad Imam ko Malam mai barota <laughs> eh, to <laughs> to mai barota na mika maka ka rufe mana da addu'a اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله